yau litinin sha uku ga watan safar ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da bayanan da mala yake kawo mana dangane da mummunar aƙida ta 'yan shi'a a cikin littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawab wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ashathari allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi yan shi'a sun faɗi a gaban malaman duniya musulmi da kafirai yan shi'a sun kunyata a gaban malamai waɗanda suke masana ne waɗanda suke bincike 'yan shi'a sun waye gari ba su da wata kima ko kwaya ɗaya da inda binciken ilimi ne na musulunci wanda za ka iya siyan su taro haka a wajen malaman da ma ba na musulunci ba an waye gari abinda suke faɗa tun suna jin kunya a cikin gida sun fita waje sun kwashi kunya allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu ya raba mu da faɗawa cikin jin kunya irin wannan mala ya fara kawo mana bayani daga manya-manyan malaman yahudu da nasara da suka tabbatar da cewa alkur'ani hakika ba canza shi ba domin sun bi diddiki sun yi bincike sun tabbatar da babu littafin da ya samu tsaro da kariya irin tsaro da kariyan da alkur'ani mai girma ya samu mala ya fara kawo mana daga wani malami ba faranshi wanda ya tabbatar da wannan kamar yadda muke tsokaci a baya ba mu bukatan duk wani abin da wani kafiri zai faɗa abin da alkur'ani ya gaya mana cewa allah ne saukar da alkur'ani kuma zai tsare abin shi mun gamsu mun amintu da wannan amma wannan daɗin gushin ƙarfafa abin da ake a kan shi ne har ma abin kunyan shi'a ya kai ga sun gama jin kunya a cikin gida jin kunyan ma ya bi su har waje kafiran da ba su imani da alkur'ani ba sun bi ne ma suna neman su gano aibin alkur'ani amma aka waye gari aibi bai samu ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ya ƙolul alimul yahudi akwai wani malami ba yahudi mai suna muyar ko yana cewa innal musafan ladhi jama'ahu usman kun ga alkur'anin nan da usman ya tattara kattawatara intiqaluhu min yadin liyadin haka aka rika ɗauko shi daga wannan zuwa wannan hatta wasala ilaina biduna ayyi taharifin haka ƙur'anin nan ya iso wajenmu babu canji kowane iri bi ayyi nau'in minat harifin. walaƙar hufiza bi inayatin shadida ƙor'anin nan an ba shi kyakkyawan kulawa bi haisu lam ya alaihi ayyuta gayyurin yuzkar ta yadda ba a samu wani irin canji koya yake wanda baki zai iya ambatawa ba babu canji kowane iri wanda ido zai iya hango shi babu komai da aka iya musanya alkur'ani littafin allah ba bal nastati'u an naqul wannan ba yahudi ya ce kai za ma mu iya cewa innahu lam yatara alaihi ayyi taghayyurun alal itlaq kai qur'an ya rubutu ba wani irin canji ko ya yake ka bugi kirji ka faɗi wannan bin nasakh tun daga kofoshi, allati la hasra laha wanda yadda aka kwafa alkur'ani kofi kofi kofi kofi kofi biliyoyi a duniya ba iya samun canji ko kwaya daya wanda za a iya ambatawa ba mala yake cewa wal mutadawala fil biladil islamiyyatil wasi'a jiyan da alkur'anin yake yawo a cikin garuruwan musulmi jiyan da garuruwan ke da girma jiyan da musulmin ke da yawa jiyan da kofis na alkur'ani ake buga su amma ko kwaya ɗaya na alkur'ani ba za ka iya samun wai an ƙara ko an rage ko an birkiɗa ko an musanya ba mala ce falam yujad ila illa ƙur'anun wahidun kai ƙur'ani littafin allah ne ya ce illa ƙur'anun wahid ba za ka iya samun kowane ƙur'ani a duk duniya ba ƙur'anin dai shi ke nan ƙwaya ɗaya illa ƙur'anun wahidun ya ce lijami il islami ya ce duk ƙungiyoyin musuluncin nan almutanazi'a wanda suke kauro da juna duk inda kaje ce ina ku shi za su kawo mun gano wannan da kyau ku har 'yan shi'a masu bakar aniya kai dan shi'a ina ka wannan da biya son shi zai ɗauko ina ku da aka canza yana can cikin sokawai an gudu da shi kun gano wannan da kyau ku ba zai fito ba wannan ƙarya ne amma asalin ƙur'anin ubangiji da ya saukar ma annabi muhammadu ya cika alkawarin allah ya sanar da al'ummar duniya wannan ba yahudu ya ce ƙwaya ɗaya za gani ya ce abin mamaki kai jama'a akwai abin mamaki ya ce duk inda ka ji da ƙungiyoyinsu masu saɓani da karo da juna wannan ƙur'anin ƙwaya ɗaya gyal shi za ka taras ba canji kuma ba ƙari wannan babban point ne an gano wannan da kyau ku da za ka jojin ba zile aina ƙor'anik shi zai kawo ba ash'ari matiridi kullabi ƙadari sufi diddai shi ne kuma waɗannan firat ne almutanazi'a wannan dai ƙor'anin ina ganin akwai wanda da yawa a nan imanin siyo ya ƙaru ma dangane da alƙor'ani domin gashi dukkanin ƙungiyoyin duniya shi ƙor'anin maɗaya ne ku. ba ta ba canji ba sai dai kai wajen fassara ne kowa shigo da ta'addancin da zai shigo da shi irin yadda ya so kamar yadda za mu zo mu mai da martani game da wani kofi na alkur'ani 'yan shi'a da suka ce sun samu to wai ko mahadin ne masu fotokofi ya aiko masu ko ya aka yi ne to dai za dai mai magana mun zo wajen kun gane don sun ce ya tafi da complete shi wannan kofin na alkur'anin to kuma sun samu wani kofi dai ga dai shi nan za ka zo ka ji wata irin rakaka malam an fahimci wannan da ke ko rakaka arabiya balagiya rakaka kulli shi'in a ciki ba wani gaza wanda babu a ciki wai shine qur'ani kai da ji ma za ka rasa gane yadda wannan zai yi ya zama alkur'ani amma jama'a ku kallo wani irin ikon Allah dukkanin firak al-islamiyya al-mutanazi'a ƙur'anin dai nan kwaya ɗaya tallin tal an gano wannan da kyau ko in shiya suna da wata yaudara kafin in zo wajen barin fara faɗin ta yanzu za zo shi maka kai ai Kur'ani ba wai an canza shi bane in fassara ne nan karanto ayan ne sai malami mai tafsiri sai ya fassara ahlus sunna da yake makaryata ne wai sai su ce duk qur'ani ne muka ce ƙarya kuke ba mu da littattafan ku ne ga abin da malaman suka faɗa sai mu aje na malaman ku mu ɗauki naku jahilai bayan mun san ku da ƙarya da yaudara da taƙiya ku ce mi wannan wannan ba daidai ba ne shi a maƙaryata ne allah maɗaukin sarki ya sa dace mala ya ce wa hazasti imalil ijma'i linnafsi nassil makabul min jami'a hatta yau wannan ba yahudu ya ce wa hazasti imalil ijma'i ya ce kaga wannan aikin da Kur'ani? allah maɗaukin sarki ya sa ya yada a duniya a haka to wannan kaman ijima'i ne linnafsi nassil makabul na wannan nassi wannan kofi na alkur'ani wanda yake karɓaɓɓe minal jami daga dukkanin ɓangarori da ƙungiyoyin musulmin duniya yace tun daga zamanin usman hattal yau jama'ar yaushe har zuwa yanzu da muke magana shi dai qur'anin shi kenan kwaya ɗayan da la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi saukakken littafi ne daga ubangijin ubangizai Malam yake cewa yu'addu akbaru hujja wannan abin da ya faru na dukkanin ƙungiyoyin addini wannan ƙur'anin nasu ya zama ɗaya, ana ƙididdige shi da mafi girman hujja wa dalilun ala sihhatin nassil munazzal akan cewa wannan nassin da aka saukar aka rubuta yake yawo cikin jama'a lalle ne alkur'ani almaujudun ma'ana wanda yau muke tare da shi muke raye a duniya ba yahude ya yadda da cewa wannan shi ne littafin Allah amma ɗan shi a tsinanne wai shi kuma bai yadda ba mala yace wallazi yarjo ilalhi eh, ilal khalifa al-makarub usman wanda dukkanin wannan falalan yana koma zuwa ga khalifan nan da aka hada ma matsala usman kuma musulmin ne suke mashi shi ya wahala ya tattara shi ya yada shi a duniya amma kuma kiri da muzu khawarij da shi'a suke gangankon haɗin kai suka afka mai ba su tsaya ba haske da suka tabbatar da sun kashe khalifan musulunci sun kashe sarkin manzan Allah ɗaya daga cikin musulmin farko saboda neman dukiya neman mulki son duniya da kuma jita-jita da aka yada masu dama shi'a wancan ba yahudi abdullahi dan saba wanda shi ne ya kafa ta ya kafa ne da wannan manufan ya kafa ta ne da wannan tunanin ta ya za a iya yunkura a ji a ɓata addinin allah a rusa duk wani tsari na musulmi a jefan musulmi cikin rudani an kashe masa shugaba to shi shikenan yanzu waɗanda za su zo a ce su ne jagororin addinin sai zama an kwaɓe duk wani wanda su ne asalin addinin sai a sa wasu aubash haka wasu mashirmanta irinsu gafiki irinsu ashtar irin suwa da suwa da suwa sai zama waɗannan su ne za a zama masu fadacin al'amarin addini wanda a garuruwan da suke su kansu ba a ɗauke su da mutunci ba don in ka so ka ce area boys ne fa inda suke an gane wannan da ke ku waɗannan su ne suka zo suka yi zuga har suka iya kashe sayyidina Usman, wanda dama tarrin gini ranza zane annabi ya gaya ma Usman ƙarshe dai shahada zai kun gane wannan da kyau ko dan sanda suka hau dutsen Uhud annabi ya gaya mai wannan sanda suka hau kan dutsen hira annabi ma ya gaya mai wannan ina fatan mun gano wannan da ke Yace, uskun ya hira ce kai hira natsu wane da wane da wane suke kanka sai da tabbatar a wannan hadisin sayyidina usman da sayyidina umar da sayyidina ali duk shahada za su ce waɗannan duk kashe su za a yi ya ce ba kowa ke kanka ba illa annabi dawa da siddiqi ya ce da shahidai mun gano wannan kuma waɗannan suke kan dutsen su biyar ya ce da shahidai kenan waɗannan zai tabbata ƙiri da zo makami za a sa a kashe su kuma muka ga ɗan farisa ba yahudan nan shine wanda ya kashe wa na umar shine abu lu'lu'atul majusi alaihi la'ainur rahmanu mutatabi'a sannan wanda ya biyo baya 'yan shi'a da khawarij suka zo suka kashe sayyidina uthman daga baya khawarij suka je suka kashe sayyidina aliyu wannan aikinsu ne 'yan shi'a kuma suka kashe husaini don karatu na nan tafi allah maɗaukin sarki ya sa dace to wannan bayani da wannan ɗan shi'a ai da wannan bayahudi ya kawo don gani da cewa alkur'anin nan fa bai da matsala ciki da waje kowa ma ya da bai da shi a duniya ba wanda aka taba samu yana musun cikan alkur'ani sai waɗannan baƙaƙe masu baƙan tunani da baƙin manufa da baƙaƙen kaya su ne suka faɗi wannan amma mutumin kirki tun da aka yi duniya bai taɓa faɗin wannan idan ɗan shi'an yau ya gaya maka ai alkur'ani ya cika kace da kai da komenu wa ba gaskiya a cikin wasiyan komenu da aka rubuta da duk wani yaren duniya har hausa muna da ita komeni ya ce kar ku yadda da wannan alkur'anin da safahat a yau suke buga suke yadawa a duniya saboda ba shine qur'anin da aka saukar mu annabi Muhammadu ba a wasiyan komeni ya faɗa a antum ya ayyuha shi'a a alamu amin komeni da ku da komeni wa ya sani za kuna mutane ƙarya don ku yaudar mutane macuta 'yan damfara wanda kuke kan addinin ƙarya ku ci wai alkur'ani an canza shi ga bakaken arnan duniya suna cewa ba canza ba ga wasiyan kwamenti na tabbatar da muguwar ku. Allah ya shirya da ku umma shirya ne in kuma ba za ku shiri ba Allah madaukin sarki ya haɗa ku da masu wucewa kan titi to shine sai malai ce karanta tazkiratul a'imma a shafi na tara zuwa shafi na goma na Almajlisi, ma madar wancan littafi na ad muhammad abdullahi da ras allah maɗaukin sarki taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu